da yake jawabi a taron manema labarai darakta janar na hukumar ta itf mr joseph ari ya ce yanzu haka suna kula yarjejeniya da wasu kasashen duniya don samun ci gaba mai ɗorewa. kasa kamar israel je akwai wani makarantar da suke da shi a wurin mai suna galilee international management institute a galilee su suna ba da koyaswa na sana'a noma so muka tura wayansu mu sun je sun samu domin mu bunkasa mu taimaki mutanenmu akwai kuma senai a brazil ita ma tana da irin mandate kaman ITF a cikin kasan Brazil wanda ita ne na shida a cikin economy wanda suka je gaba sosai ba a yin maganan cin gaban su ba tare da Senai ba Senai kuma e, wuri ne kaman namu na nan ITF mu ga agreement mun yarda cewa ga abin da zamu yi tare sai mu samu abin da za zo mu koya wa mutanen mu nan mu samu cin gaba akwai kuma ITE of Singapore wato Institute for Technical Education and Services na Singapore tare da su ne muka shudanya har muka kafa wannan makaranta na Model Skills Training Center a nan Abuja wanda mun kafa ta ne muna koyaswa a cikin area wato sana'an hannu guda biyar. A Najeriya dai ana ganin ɗaliban manyan makarantu ne suka fi cin gajiyar hukumar ta ITF inda suke samun horo da sanin makamar aiki a dukkan bangarori. Sunana Umar Faruk Muhammad ni ɗalibi ne a Jami'an Espan Formation University Benin Republic Cotonou ITF program ne wanda suke setting ma ɗalibi wanda ya kai some certain level za a tura ka ITF za ka je ka koyi abubuwa kuma ni da na ITF na karu. Director General na hukumar ta ITF Mr. Joseph Ari ya ce ko da baya ga ɗalibai yanzu haka suna mai da hankali sosai ga sauran matasan Najeriya. Wato aikin hannun nan shine zai sa kasan mu kai kowane kasa mata ci gaba. A kasan namu Najeriya curriculum namu kamar yadda an yi ne a Ingila. To a Ingila kuwa yadda muna yi a nan sai ka ga mutum yana da takarda yarda sosai digirgiri da yawa amma a bashi aikin hannu bai iya ba to aikin hannu nan ne yakan sa ya sa technology ya sa innovation ya sa creativity su ci gaba saboda haka ne mu a ITF nufin mu shine mu fuskanci yadda za mu sa mutane mu su samu sana'an hannu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria